Sauti daga arewablog.com sahiba na yanzu ya kamata ni ga mun daɗe muna soyayya ya kamata ce na san gidanku? Eh haka ne baby, kun ka damu, za ka san gidanku. To yanzu sai ki nuna min gidan naku. Zan nuna maka. Kai kamata yanzu ki nuna min ko ba ka ba ni na fi yanzu ki nuna min. ok to wancan ne je mana to gaida su mama a cikin mana what what what yanzu in ga shigan ki shi ne tsara ki shiga saboda tsaro ba da tsoro ba wannan ya ce ta kai yanzu ya zan haka nan zan shiga gida kar ya ce ba gidan mu bane wai ku ku zo ogana na bacci kun zo ya damun shi kuke yi me kuka zo mana ne ne kuma ana wato wannan ba ai gidanku bace ba wai ne mana ne da ka ce a gidan mun da gidan mu take bari ma ina zuwa bari in fito ma in ganku wanda bai ba gurin gidan nan bai na aika shi